Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. To a wannan mako shirin zai mai da hankali ne akan harkokin nakasassun Abuja inda wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta tantauna da Ibrahim Sagir ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar masu bukata ta musamman bugo da ƙari sarkin 'yan kasuwa na kasassun birnin tarayyar Najeriya. A kashin farko na wannan hira, bakon shirin ya fara ne da yin bayani akan tsarin zamantakewar na Abuja a ƙungiyance. Eh, da farko dai sunana Ibrahim Sagir, kuma ni ɗan asalin jihar Kano ne, kofan na isa a lokacin makera. Sannan kuma... Amma kana zaune a nan ne? Eh, ni ina zaune a nan garin ne, Abuja, Karmajeji, unguwar Guragu, wanda inda nake zaune nan ne tara tarin nakasassu na Abuja gaba ɗaya, inda su suka fi yawa. tunda sarki guda na nakasassun Abujan gaba ɗaya a nan yake mm-hmm. wanda yake tare da duka yawanci nau'o'in masu nakasa a wannan guri karmajiji kenan mm-hmm. wannan gurin nan da muke zaune akwai kusan mutum ɗari biyar wanda suke nakasassu ne kuma suna zaune a wannan karmajiji din. dukansu guragu ne eh akwai guragu akwai makafi akwai dai nau'in sauran nakasa Sabida al'umma ta taru da yawa ya zama kamar hedikwata ne na nakasassu Sabida shi sarkin guragu alhaji sulaiman muhammad katsina shi sarki ne na nakasassu na habuja baki daya ba wai na wani bangare ba so sabida haka ya tara mutane nau'i nau'i daban-daban a gurin masu nakasa kana da mukami ne kai eh ni ina da mukami me mukamin ka da farko dai ni ciyaman ne na 'yan kasuwar habuja gaba daya abin da ya sa kuma na samu wannan matsayi ne karkashin jagorancin shi Alayhi Suleiman muhammed Katsina wato sarkin guragu na Abuja gaba daya. Wai da aka naɗa ka shugaban 'yan kasuwa guragu, zaɓe kuka yi? Eh zaɓe ne muka yi. Domin akwai Ubangida na Alhaji Lawan Hi'i wanda tun farko da aka yi zaɓe ni ne sakatarensa. So kuma daga baya aka zo aka bani aka yi tsari aka tashi a shi fada sarkin guragu aka bani rikon kwarya daga aka bani rikon kwarya kuma daga baya majority na mutane aka zo aka tabbatar da ni akan wannan matsayi so da hakan haka muka gina gaba ɗayan mu shekara nawa kuke yi a karagar mulkin ku to ni dai ba zan manta ba farkon hawa na ranar da Buhari ya hau da sati biyu kai ma yanzu ka shekara bakwai kenan ni ma na shekara bakwai saboda ba ko kuma da wa'adi a'a muna da wa'adi saboda na gaya miki na yi zama na rikon kwarya kuma daga baya wajen shekara biyu kenan saboda matsalolin da aka samu na demolition ɗin da aka yi mana shi ne ya sa wa'adin na ya ƙara saboda ƙoƙarin da nake yi so shi ya sa wa'adin na ya ƙara gaba fiye da yadda yake a baya so ba san gobe yadda Allah zai ba saboda muna da yawa kuma su mulki na jama'a ne idan gobe suka ce ga wani to sai a san ya za yi kuma mu tare mu bara ma baya Allah ya saka mana albarka a kungiyar ku akwai mata kai kai kai kai mata kai muna da mata muna da maza akwai makafi akwai kurami, duka muna nan kuma duka 'yan kasuwa ne saboda a yadda muke zaune rajista muke yi a ƙungiyarmu sai ka cika ka'idoji za ka kasance memba na ƙungiyar ba wai duka guragun garin ba ne kowa yake ciki a'a muna da membobi kuma mambobin da muke da shi lallai sai ka cika ka'idan nan za ka zama mamba cikinmu sannan akwai mata akwai inyamurai akwai yarabawa akwai gwarawa akwai hausawa nau'i daban-daban muna nan a wannan gari ma kowanne abin da yake yi kenan kuna sa mu juna haraji ne duk wata koya kuke tafiyar da kungiyar ba ma yin haraji amma idan muka yi mitin muna dan yin haɗe-haɗe da muke aje kuɗi da sati da muna ajiye naira ɗari ɗari haka sai dai akwai wani larura haka za mu duba mu gani wannan wace irin larura ce wacce za mu taimaki mutum to muna iya haɗa dare ɗaya ma muna tashin mitin akan ya za mu taimaki wani namu ko kuma ƙungiya ta ga duba ta ga cewa akwai wani mai matsala na kasuwa wanda hakan zai sa ya durkushe ya koma sana'a tsohuwar sana'a sai a sanya za a taimake shi a cikin kuɗin da muke da shi mu ɗan yi masa wani abu ya dogara da kansa. To baya ga shugabancin kungiyar 'yan kasuwa na kasassu guragu kana siyasa muna harkar siyasa kaɗan kaɗan kin san ita siyasa kamar riga ce to masauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tattaunawa yanzu a madadin sarkin 'yan kasuwa na kasassun abuja ibrahim sagir da wakiliyar muryar amurka madina dauda ni sule mummuni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya.